This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya yau litinin 27 ga watan janairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud Falasɗinawa sun fara komawa birnin Gaza da safiyar yau Litinin yayin da sojojin Isra'ila suka buɗe wuraren duba ababen hawa akan hanya. A makon da ya wuce ne gwamnatin Trump ta fara korar ɗaruruwan baƙi da ke zama Amurka ba bisa ƙa'ida ba musamman waɗanda suka taɓa aikata laifuka. 'Yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda sun shiga tsakiyar birnin Congo mafi girma a gabashin ƙasar a yau Litinin. To dangane da batun halin da ake ciki a ƙasar ta Congo. za a ji abin da ke faruwa a daidai wannan lokaci. ɗaruruwan mutane ne suka yi yunkurin tserewa daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo zuwa ruwan da jiya lahadi yayin da aka yi ta harba-harba a gabashin birnin da ke da nisan kilomita kaɗan daga fagen daga hukumomi a jihar enugu najeriya sun ce sun ƙaddamar da bincike kan hatsarin da ya kai ga fashewar wata tanka da ta yi sanadin mutuwar mutum goma A cewar gwamna Fitan ba muna kuma ɗaukar matakan gaggawa a matsayinmu na gwamnati. Ina magana da shugaban rundunar hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta ƙasa reshen jihar. To muna ɗauke da ƙarin bayani sannan shirin ilimi garkuwar ɗan adam na nan tafi tare da baban gida Jibril wanda ya nazari kan bikin ranar ilimi ta duniya da aka yi a makon da ya gabata. kazalika muna dauke da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana to amma fa bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Falasɗinawa sun fara komawa birnin Gaza da safiyar yau Litinin yayin da sojojin Isra'ila suka buɗe wuraren duba ababen hawa da ke kan hanya suka kuma bar jama'a su koma yankunan arewacin ƙasar da aka rufe tun kwanakin farko na yakin da Isra'ila ta kaddamar akan Hamas. Dabban mutane da galibinsu ke tafiya da ƙafa. na akan hanyar zuwa birnin Gaza wanda ya fuskanci lugudan wuta sosai a lokacin da Isra'ila ta kai hare-hare ta ƙasa da kuma ta sama wanda sojojin ƙasar suka ce sun kai su ne da nufin murkushe ƙungiyar mayakan. Birnin Gaza na ɗaya daga cikin yankuna da yawa da Isra'ila ta ba da umarnin mazaunansa su tashi lamarin da ya sa jama'a suka yi ta gwagwarmayar neman mafaka a lokacin wato a lokacin da ake gwabza yakin yawancin mutanen da aka tada sun rasa matsugunansu lokuta da yawa har sai da suka koma zama sansanonin da aka gina da tantuna komawar Falasɗinawa birnin gaza na zuwa ne a daidai lokacin da aka tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta kunshi sakin wasu da aka yi garkuwa da su a gaza da sakin fursunoni falasdinawa da isra'ila ta tsare sannan aka kai ƙarin agajin jin kai gaza A makon da ya wuce ne gwamnatin Trump ta fara korar ɗaruruwan baƙi da ke zama Amurka ba bisa ƙa'ida ba, musamman waɗanda suka taɓa aikata laifuka. Ko da yake a yayin wata hira da shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC, babban jami'in da ke kula da iyakokin ƙasar Tom Homan ya ce su ma baƙin hauren da basu taɓa aikata wani laifi ba ba su tsira ba. Right now it's concentrating public safety threats, national security threats. Ya ce a halin yanzu burin shine kawar da duk waɗanda ke zaman barazana ga jama'a da tsaron ƙasa. Wannan rukunin mutanen bai da yawa, a sabar da haka za mu fi ba da fifiko a kansu, kamar yadda shugaba Trump ya yi alkawari. Amma yayin da ake samun ci gaba, za a faɗaɗa matakin, za a ga ƙarin kaman baƙin haure a faɗin ƙasar. a ranar talata ne dai aka fadda umarnin ba jami'an kwastam da na tsaron iyaka damar aiwatar da dokar kaman bakin hauren a wurare kamar coci-coci makarantu da asibitoci to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to nan gaba kaɗan maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma bari mu fara da batun birnin goma na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda rahotanni daga birnin ke cewa 'yan tawayen m23 sun kwace ikon goma wanda ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan wata mummunar gama da aka yi tsakanin dakarun ƙasar da mayakan na m23 kamar da za ku ja wannan fasarar rahoto da sarfil hashin gumel ya haɗa mana ɗaruruwan mutane ne suka yi yunkurin tserewa daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo zuwa ruwan da jiya lahadi yayin da aka yi ta harba-harba a gabashin birnin da ke da nisan kilomita kaɗan daga fagen daga bintike ta wakilin majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar congo ta shaida wani taron gaga na kwamitin sulo na majalisar ɗinkin duniya a jiya lahadi cewa al'amura a birnin goma sun dagule m23 and rwandan forces penetrated munigi culture in the outskirts of goma city ta ce dakarun m23 da na rwanda sun kutsa cikin munigi da ke wajen birnin goma lamarin da ya haifar da firgici ga jama'a an toshe hanyoyi kuma ba za a iya amfani da jirgin sama ba don gudun hijira ko ayyukan jin kai ƙungiyar m23 ta sanar da rufe sararin samaniyar goma wato mun makale kenan kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wata sanarwa inda ya buƙaci dakarun 'yan tawaye na m23 da su dakatar da farmakin da suke kaiwa birnin goma da yammacin ranar asabar kongo ta katse hulɗa da ƙasar ruwanda wadda ta mansanta baiwa ƙungiyar m23 goyon baya duk da hujjojin da ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya da sauran mutane suka tattara rikicin ya yi sanadiyar mutura ƙalla dakarun wanzar da zaman lafiya goma sha uku a makon da ya gabata gwamnatin kongo ta ce kutsa kai da 'yan tawayen suka yi a goma ayyana yaƙi ne hare-haren da 'yan tawayen m23 ke kaiwa a tsakiyar yankin mai arzikin ma'adanai na barazanar dagula yaƙi mafi daɗewa afirka tare da ƙara raba fararen hula da mahallansu a cewa wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya sama da kashi uku na al'ummar lardin kibu ta arewa inda goma take a halin yanzu suna gudun hijira kuma kame birnin goma zai ƙara dagula lamarin To a gaida Sarfil Hashim Gumel ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniyar. 'Yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda sun shiga tsakiyar birnin Congo mafi girma a gabashin kasar a yau Litinin a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Wannan shine tashin hankali na baya-baya da aka gani a rikicin da aka shafa shekaru da dama ana yi a yankin da dama ke fama da rikicin jinƙai ɗaya daga cikin mafi muni da aka gani a duniya. Haɗakar ƙungiyar 'yan tawayen da ke ƙarƙashin jagorancin 'yan tawayen M23 da galibin mambobinta 'yan ƙabilar Tutsi ne ta ce ta kwace gaba ɗayan birnin da ke kusa da tafki amma ba a iya tabbatar da hakan ba daga wata majiya daban an yi ta harbe-harbe a kusa da wani filin jirgin sama da ma tsakiyar birnin da kuma kan iyakar ƙasar da ruwanda inda wasu mazauna birnin biyu suka ba da rahoton cewa ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin mayakan da ke samun goyon bayan gwamnati da mayakan m23 akwai rudani a cikin birnin a nan kusa da filin jirgin mun ga sojoji da yawa ba dai ga ban dai ga wani dan kungiyar M23 ba tukunna abinda wani mazaunin birnin da ya nemi a sa kai sunansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan ta wayar tarho. Hare-haren jiragen sama marasa matuƙi da rasha ta kai sun lalata wuraren ababen more rayuwa a yammaci tsakiya da kuma gabashin Ukraine a yau litinin. Sojojin saman Ukraine sun ce sun harbo 57 daga cikin jimla jiragen sama marasa matuƙi 108 da sojojin rasha suka harba a cikin dare. Rundunar sojan saman ta ce ta kakkaɓo jiragen ne a yankunan nipro Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kamelnitskiv, Kiev, mykolaiv poltova sumi venezia da kuma jitomir jami'ai a nipro ivona Cave da kuma sumi sun ce hare-haren jiragen saman sun shafi mahimman wuraren more rayuwa gwamnan nipro sarhi lysak shi ma ya faɗa ta kafar sadarwa ta telegram cewa harin da rasha ta kai a yau litinin ya raunata akalla mutane biyar a birnin nikopol A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To hukumomi a jihar Enugu Najeriya sun ce sun kaddamar da bincike don gano musabbabin fashewar wata tankar man fetur a kusa da babban birnin jihar kamar da za ku ji a wannan rahoto da Alfonso Okoro Uge ya aiko mana. Hukumomi a jihar Enugu sun ce suna nan suna gudanar da bincike don gano ainihin musabbabin fashewar tankar dako man fetur da ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutum goma a yankin Ugonyama a ranar Asabar da ta gabata. Gwamnatin jihar ne ta shaida hakan tare da bayyana alhini a lokacin da gwamnan jihar Peter Mbe ziyarci inda lamarin ya faru wannan asabar da ta wuce. A cewar gwamna Peter Mba muna kuma ɗaukar matakan gaggawa a matsayinmu na gwamnati. ina magana da shugaban rundunar hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta ƙasa reshen jihar don tabbatar an tilasta dokar haramtawa direbobin tankar man fetur jigilar man fetur ba tare da kayan kare zubewarsa ba wato ya kasance duk wani direban tanka da ke jigilar man fetur yana da kayan kariya yadda idan har ta faɗi man ba zai zube ba Gwamnan ya ƙara da cewa gwamnatin jihar Enugu za ta dubi yadda za a inganta dokar hanya don hana sake aukuwar irin wannan al'amari. Peter Mbade ya karkare da cewa ba za mu ma jira har sai gwamnatin tarayya ta gyara ɗayan layin hanyar ba. Mu a matsayinmu na gwamnati za mu ɗauki mataki nan take don tabbatar an yi duk abin da ake bukata a yi a ɓangaren hanyar. We are not even going to wait for the federal government to fix the other section of the road. We as government are going to immediately take steps to ensure that whatever needs to be done on that section of the road is done. To kowane hali waɗanda suka jikkata suke ciki kenan tambaya ga shugaban hukumar kashe gobara ta jihar Enugu Okudiri Oha a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka a safiyar yau. Some of them are responding to treatment. Ya ce wasansu suna samun sauƙi abinda ba na iya tabbatarwa a halin yanzu shine ainihin adadin waɗanda suka mutu. Ina da tabbacin mutum goma sha ɗaya a ranar Asabar. Ban san ko wasu sun mutu a asibiti ba ko kuma an gano wasu kuma. Batun fashewar tankokin man fetur dai na neman zama ruwan dare a Najeriya. inda ake alakanta yawan aukuwarta da rashin ingantattun hanyoyi da kuma kin bin dokokin hanya. yanzu fashewar tankar man fetur ta inugu ta kasance akalla ta biyar a cikin watanni hudu da suka wuce ganin cewa an samu fashewar tankar man fetur a garin suleja na jihar neja a ranar 18 ga wannan watan haka zalika an samu aukuwar al'amarin a shekarar da ta gabata a garin taura da ke jihar jigawa a ranar sha biyar ga watan oktoba a garin agaye na jihar neja a ranar 8 ga watan satumba da kuma a garin ibida da ke jihar oyo a ranar bakwai ga watan satumba Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. Ta gaida Alfonso Okorigwe. To a jamhuriyar Nijar wani bincike a ofisoshin magadan gari da na shugabannin rassan majalisun jihohi ya bankaɗa wata badakalar makudan miliyoyin sefa lamarin da ya sa gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta fara yunkurin damƙa batun a hannun hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa. dangane mutanen da ake zargi da hannu a wannan almundahana sun fuskanci shari'a wakilin murya amurka suleiman muni barma na ɗauke da karin bayani birane kamar su abala tanut tawa zandar da ya mai na daga cikin irin waɗannan wurare da sifitoci masu aikin bincike suka gano an handame ɗaruruwan miliyoyin sefa kamar yadda ministan cikin gidan nishar janar muhammad tumba ya bayyana ya kuma zayyana wasu daga cikin da'irorin da ake zargin an tafka irin wannan almundana. Par exemple ici Ourafan 169 millions, Olelewa 287 millions. Ya ce a da'irar Ourafan miliyan 169 na sefa aka gano an salwantar, miliyan 287 a Walelewa, sai Zandar mai miliyan 355 da Tawa mai miliyan 244. Ville de Zander 355 miliyan, Tawa 200 44 miliyan. Wasu 'yan ƙasa da muka nemi jin ra'ayoyinsu sun yi na'am da matakin gwamnatin. wannan mun gode kwarai haka ne muke so shugabanni su yi ba amerika kada duk wanda sun kai zambace wanka kasa a yi kokari kowa ya biya dan kudin kasa ba kudin mutum bane muna fata wannan bincike a ci gaba da yanshi kuma a hiddo sunayen wa'anda suka yi wannan hana. mu 'yan ƙasa muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari kuma muna fatan wa'anda ma ba a binciko ba a binciko ba. Tuni aka damƙawa hukumar yaƙi da cin hanci Kwaldef rahotannin illahirin wuraren da aka riga aka kammala bincike a yayin da ake jiran jami'ai su karkare binciken da ke gudana a sauran yankuna domin damƙa komai a hannun hukumar ta Kwaldef wacce za ta bi hanyoyin tatso kuɗaɗen da aka wawure in ji ministan. Une fois que nous avons justement le retour de ces inspections, nous les donnons à la Shugaban kawancen ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci Renak Omar Umar Adamu ya yaba da wannan kuduri ko da yake a cewarsa akwai bukatar gyara. Yawancin ana kewa a yi rajajeniya da mutum ya gyara e, in ya biya shi kenan an bar shi kamar wanda kwaldaf take. To mu a wajen mu kungiyoyi muna ganin cewa wannan ma babban lahi ne da ake yi ko kuma barin barawo ne ya yi abin da ya ga dama don kamar barawo ne ka kama shi an kai shi dakin shari'a sai kuma a ce ya kawo abin nan da ya sata kuma a bar shi ya tai yana ko gobe suka dawo za su yi bannan da ya wuce haka nan a watan afrilun 2024 ne shugaban gwamnatin mulkin sojan nijar janar abdurrahman chani ya rusa majalisun kananan hukumomi da na jihohi watanni tara kenan bayan juyin mulkin da ya jagoranta ko a zamanin mulkin farar kula dangantaka kan yi tsami a tsakanin irin waɗannan wakilai da hukumomin kolin ƙasa sakamakon zargin wasu daga cikinsu da rubda ciki kan kuɗaɗe ko karkata akalar tallafin cimakar da gwamnatin tsakiya ke aikewa domin talakawa yake wasu suna danganta wannan rashin zutuwa da dalilan siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nishar A gaida Sule mummuni Barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar din za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe muna nan a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musu. Masu sauraro alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa, dan adam. A ranar Juma'a da ta gaba ne a gudanar da ranar ilimi ta duniya. Taken bikin na bana dai shine rawar da fasahar zamani wato artificial intelligence ke takawa wajen bunƙasa ilimi musamman ma dai ta bangaren kimiyya da fasaha. A sakonsa na bana domin wannan biki dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana buƙatar Bukatar ci gaba da samar da ilimi a tsakanin al'umma domin samun gina al'umma domin duniya baki ɗaya lokacin da ake wannan biki ne kuma a waje ɗaya aka kama wani gasa na hikaya tare da nuna buƙatar tallafawa sashen ilimi musamman ma dai a arewacin najeriya wakilinmu na jihar neja mustapha nasiru batsari ya halarci wannan taro ga kuma tsaraba da ya aiko shirin a wani taro na baje kolin hikaya da aka shirya wa ɗalibai amina da masana suka ce zai taimaka wajen samun maye gurbi ko kuma cika gurbin da yankin arewacin najeriya ya samu domin zai ba da damar zakulo ɗalibai masu hazaƙa da ya kamata a basu tallafi na musamman domin bunƙasa ilimin nasu alhaji bala abdullahi kwatu shine ya shirya wannan taro na baje kolin hikimomi daban-daban da ya samu halartar ɗalibai daga makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu daga jihohin arewacin Najeriya tare da Abuja. Kowa da irin bai wanda Allah ya masa. wani ya kware a harkar zane-zane wani ya kware a harkar drama wani ya kware a harkar kere-kere wani wake ya iya wani kuma rubutun zube wani kuma adabi gashi nan dai kowa da irin baiwar da Allah ya masa to duk baiwan da ka zo da shi mun riga mun tanadar da gulbin da zaka iya shiga har kai takara da wasu kwararrun a rukunin naka wato rukuni na secondary school dama mun yi shi ne domin 'yan makarantar secondary school wannan mataki ne ya kamata a sanar da su a wayar da kansu san menene zai amfane su a rayuwa ga abin da ya kamata su yi ga hanyar da ya kamata su bi domin su ci gajiya kuma su ci moriyar rayuwarsu. ambasada zubairu dada tsohon ministan harkokin wajen najeriya ne da ya halarci taron ya ce har yanzu akwai buƙatar wayar da kan uwaye da ma malamai a kan mahimmancin shirya gasa ta nuna hikimar ɗalibai a makarantu. Abin da ke faruwa shine mafi yawancin iyayen mu matuku na masam ba su ma san amfanin ilimin ba. Saboda haka da daman su ma ba su san aika yaran nasu ma makaranta. Bari yara ce sun samu ilimi, bari yara ce sun shiga irin wannan gasa. So abin da za a yi dole dole a koma tushe a ƙara ilmantar da su kansu malaman da kuma yara. Gasar dai makarantar Himma International College da ke Mina ita ce ta zamo zakara. Inda ta samu kyautar Naira miliyan biyu da zinari, yayin da makarantar Jewel Model School da ke Abuja ta zo na biyu ta samu kyautar Naira miliyan ɗaya da rabi. da kuma azurfa ita ma makarantar da ta yi na uku an ba ta kyautar naira miliyan ɗaya. to a waje ɗaya kuma ƙungiyar ɗaliban manyan makarantu ta tijjaniya a najeriya ta ce koyar da sana'o'i ga ɗalibai ne hanyar yaƙi da rashin aikin yi a maimakon jiran samun aikin gwamnati a taron ta na shekara abuja wanda ɗalibai maza da mata daga jami'o'i da manyan makarantu faɗin najeriya suka halarta uban ƙungiyar professor muhammad mustapha gwadabe daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce asali shi tela ne don haka ya san muhimmancin koyon sana'a baya ga karatu. Bana abin da muka mai da ya kai wato ganin mun shekara goma sha hudu muna wannan taron sai muka ce to bari mu kalli kanmu mu ga cewa me yake ba mu rauni kuma ya za mu gyara. Muka kalli wannan kungiyar yaran mu timsan muka kalli kuma kungiyar mu ta yi OTB. sai mu ga cewa to ai kamata yi mu yi gyara ga misali mun sake fuskantar wani abu da yake damuwa ne a yanzu a najeriya yara suna gama jami'a ba su da aiki kullum muna jan hankalin yaran mu to aikin gwamnati ya zama abin da ya zama yanzu saboda haka muna da fanni fanni na koyar da sana'a a yanzu nan mun graduating jiya yara da yawa wanda su koyi harkar dinki wanda su koyi harkar hanyar saka hakan noma dinki hula da harkar kwamfuta ɗin da yawa sun graduating akwai da yawan su wanda yanzu akan wannan suke dogaro akwai waɗanda sun yi aure suna da iyalai akan wannan sana'o'in suka wannan shine abin da muka mai da hankali wato professor ya nuna aikin gwamnati yana da wayar samuwa don haka gara bi dabarar koyar da su ɗaliban na wasu sana'o'i da za su na yi eh haka ne tabbas abin da aka kalla kenan kuma wato eh, yaran mun yaye su da yawa mu kullum suna zuwa gare mu cewa aiki yayi wahala to mu ga cewa to aiko ba magana ba ce wannan in aikin gwamnati ba shi kaɗai ne aiki akwai ayyuka da yawa barka shi ne muka tsaya a cikinmu akwai ƙwararru a fanni daban-daban kamar ni na kware haka dinki daga gida dama ni sana'a gidan muke to na tsaya da yara na koya musu yadda ake tafiyar da harka ai ko mun hada kudi a tsakanin mu members mun sayi kekunan dinki mun raba ma yaran nan da sauransu haka musamman mata suna yin wannan ayyukan sosai a fere da kake a tunani harkar kwamfuta din nan an koya mara sosai kuma suna yi muna suna samun ci gaba a ciki harkar noman nan yara su shiga sosai suna yi noman rani da noman da damuna mun hada su ma da wannan nasa ɗin wani banki na ƙasa da aka yi abin ana ba su loan suna ci gaba da kuma ba sa karɓar loan su ba sa karɓar loan su ibiya don komai na ma tsare ka ji abin da muke wannan lokaci. Wasu daga cikin ɗalibai da suka koyi sana'o'i daban-daban a lokacin wannan taro sun bayyana cewa sun samu karuwa ainihin daga taron. Ga dai abin da wata ɗaliba mai suna Albashir Hafsat Abdurrahman daga Kogi State College of Health Science and Technology Idda. To alhamdulillah abin da na koya daga wannan wannan conference na yau ɗaya daga cikin abin da na koya a wannan conference din um, shine kwatanin magana da aka yi na entrepreneurship to abin da ya burge ni do i'm a fashion designer ni tela ce amma za a yi irin wannan abun i would like to go more on graphic designer wato yanzu ke tela ce kina dinki ne yaushe kike samun dama ki dinki kuma ki tafi makaranta ok dinki na sai na zo hutu nake samun time don shagon naki yana lakwaje ne ko na'am yana lakwaje ne a ƙarshe me zaki faɗa wa yan uwanki mata wajen koyon sana'a maimakon sun gama makaranta kawai su yi ta jiran sai sun samu aiki daga gwamnati to um, abin da kaɗan daga cikin abin da zan iya gaya ma 'yan uwana mata shine su koya sana'a don da sana'a ko da yau an ce mutum da ta gama makaranta ta yi aure especially a ce ta yi aure yanzu ba za ta dinga jira a ce cewa dole ne sai mijinta ya mata komai ba ko kuma tana jiran albashi every month kafin albashi ya shigo amma with da aikin hannu za ta iya taimaka ma kanta da yaranta kuma da mijinta to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin mustapha nasiru batsari daga mina da kuma nasiru adamu elhika daga abuja da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin juli leather gresham na ku abin ya jibrin ke ci a huta lafiya sai wani mako. an hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. gaida baban gida Jibril karfe goma na safe da minti 24 a nan Washington DC yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To za mu fara da saƙon Sama'ila Agnes Malafaturi wanda ya ce ina kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu kan cewa matakan inganta tattalin arzikin Najeriya da ya ɗauka shine fa matsalar talakan ƙasanmu a Najeriya. an janye tallafin man fetur gashi ana shirin shigo da batun biyan haraji bayan an yi gyare-gyare a kai to shin ya ake so talaka yayi ne sai sakon isuhu makeri madattai da magaram tare da sunusu madattai da zanaidu ali fetifuwa medik da shugaba zubairu mai matala da magaram waɗanda suka ce salam ya hausa hakika mun ji cewa gwamnati ta zauna da 'yan kasuwa wajen ganin sassauta farashi kafin isowar watan ramadana to allah ya sa hakan ya tabbata domin a samu sauki sai sakon shehu adamu rajau wanda ya ce aikin titi na kilomita biyar a karamar hukumar mu ta rajau ya ci gaba bayan gwamna ya zo ya tsawatar fata shine allah ya sa aikin ya gudana babu kama hannun yaro ba tare da jinkiri ko jan kafa ba sai sakon idi alhaji alhassan isufu wanda ce salam biyu hausa barkanku da wannan lokaci na so ku isan min da na zuwa ga mahukuntan ƙasa ta Nijar musamman ministan ilimi da su taimaka su wa Allah su samar mana da malamai a makarantunmu na firamare da ke yankin arewacin gundumar da magaran ta kaya a jihar da magaram Allah ya sa sakona ya je inda ya kamata sai kuma sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa waɗanda suka ce salamun fatan alheri ga VOA Hausa zanga-zanga da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a ke gudanarwa a hedkwatar 'yan sandan najeriya bisa zargin cin zarafin al'umma da cin hanci da rashawa tamkar kwato jama'a haƙƙi ne ta yanzu kuma ga maryam ta dawo da labaran duniya a takaice Falasɗinawa sun fara komawa birnin Gaza da safiyar yau Litinin yayin da sojojin isra'ila suka bude wuraren duba ababen hawa a kan hanya suka kuma bar jama'a su koma yankunan arewacin kasar da aka rufe tun kwanakin farko na yakin da isra'ila ta kaddamar akan hamas dabban mutane da galibinsu ke tafiya da kafa na akan hanyar zuwa birnin gaza wanda ya fuskanci lugudan wuta sosai a lokacin da isra'ila ta kai hare-hare ta ƙasa da ta sama wanda sojojin ƙasar suka ce sun kai su ne da nufin murkushe ƙungiyar mayakan. A makon da ya wuce ne gwamnatin Trump ta fara korar ɗaruruwan baƙi da ke zama Amurka ba bisa ƙa'ida ba, musamman waɗanda suka taɓa aikata laifuka. Ko da yake a yayin wata hira da shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC, babban jami'in da ke kula da iyakokin ƙasar Tom Harmon ya ce su ma baƙin hauren da ba su taɓa aikata wani laifi ba ba su tsira ba. 'Yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda sun shiga tsakiyar birnin Congo mafi girma a gabashin kasar a yau Litinin, a cewar wasu da suka shaida lamarin. Wannan shine tashin hankali na baya-baya da aka gani a rikicin da aka shafa shekaru da dama ana yi a yankin wanda dama ke fama da rikicin jinƙai, ɗaya daga cikin mafi muni da aka gani a duniya. hadakar ƙungiyar 'yan tawayen da ke ƙarƙashin jagorancin 'yan tawayen m23 da galiban mambobinta 'yan kabilar tutsi ne ta ce ta kwace gaba ɗayan birnin da ke kusa da tafki amma ba a iya tabbatar da hakan ba daga wata majiya daban an yi ta harbe-harbe a kusa da wani filin jirgin sama da tsakiyar birnin da kuma kan iyakar kasar da ruwanda inda wasu mazauna birnin biyu suka ba da rahoton cewa ana ci gaba da gwabza fada masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namun wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas kenan da rabi agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji ɗayyabu jingir bisa rasuwar hajiya shatu ɗayyabu da ke jingir a karamar hukumar basa a jihar plateau najeriya da fatan allah ya gafarta mata mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani yanzu kan a madadin maryam dauda da ta tayani gabatarwa da fiona wa mayinan nan dudu da ta hada mana shirin sai injiniyar mu helen ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah kama kada yi nisa ga shirin yau da gobe.